كل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة قوم بوتن ربيع الآخر جرام جرع الله صلى الله عليه وسلم شكرا جهودة أبيه أربعين دقوة إن شاء الله تعالى ذا مشكلة كراكو كمريد aka saba muna karatu a irin wannan rana cikin wannan littafi na ahkamun jana'iz ya bida ulama wadda a sheik muhammad nasiru jim rahimahullah ya wallafa muna karatu a cikin matsalan da yake maganan hancin yin addu'a ga waɗanda suke ba musulmai ba a lokacin da suka mutu ko yin sallah gare su ko yin addu'a gare su na musamman nema musu rahmar Allah mun ƙari kuma gana kan ba'i ba eh, shafi na 119 a shafi na 100 muka da yau eh. an gama matsalar tunawa yawa matsala ta titi yawa za a magana matsala ta titin wadda take magana akan matsalan istighfari ko nema musu rahama waɗanda alhali sun mutu ba musulmai ba yau wannan shine matsalan da insha Allah ta'ala a za mu yi shiga cikinta a shafi na 120 matsala ta fiti insha Allah ta'ala nan za mu tashi muna fata Allah ya samu dace na'am

matsala ta sittin wata harumun salatu wal istighfaru wata rahumu alal kuffari wal munafiqin haramun ne a nemi gafarawa wanda ya mutu alhali yana kafiri shi ba musulmi ba ne ya mutu a nema masa gafara misali a hausa akan ce allah gafarta wa wani ko mutum yanzu ko ta'aziyya ko mamaci ko namiji ko ta mace a ce Allah ya gafarta mata in namiji a ce Allah ya gafarta mata wannan shine ne alistifa Allah ya gafarta mata kurakuransa Allah ya fi mata Allah ya yi mata rahama a tarahum a ce Allah ya mata rahama ana masa da to wanda ba musulmi ba in ya mutu ko da an yi wa sau da yawa wani sa'i saboda ko ana zama a gari daya ko ana zama a anguwa daya ko ana zama a ma'aikata daya ko kuma ana mu'amala ta kasuwanci tare idan wanda ba musulmi ba ya ce an masa rashi ko ya rasa dan uwa saboda dan uwansa ya mutu ko kuma ya rasa ko mahaifi ko mahaifiya ko ɗa ko wani abu makamancin haka kawai za a jinjina masa ne wajen cewa sannunsa ko sannu da haƙuri ko wani abu amma bai halatta ba haramun ne a shi Allah ya ji kansa ko kar mutum ya faɗi haka ga wanda shi ba musulmi ba don haka wa tahrumu salatu wa listighfaru wa tarahumu ala al as-salatu shine addu'a dukkan addu'a ta alkhairi da za a yi wa mamaci inda mutum ba musulmi bane to bai halatta ba ga musulmi yayi wa wanda ba musulmi ba yayi wa kafiri wal munafiqin da munafiqai su munafiqai a munafiki shi musulmi ne kuma yana tare da musulmai cikin dukkan abubuwan da yake gudanarwa yana sallah tare da musulmai yana shugulgula da ɗawainiya na harkar addinin musulunci a matsayinsa na musulmi amma zagon ƙasa yau yakan ɓoye miyagun tanadi ga addinin musulunci a cikin zuciya ko wani sa'i idan ya je ya haɗu da waɗanda suke da irin wannan abu na fikira ko tunani sai su tattauna wajen rusa addinin musulunci ko kuma ya ɗau sirrin musulunci ya ba wa waɗanda ba musulmai ba ko don raunin imani da rashin ma imani ɗin ko kuma don sha'awar abin duniya ko kwaɗayin abin duniya ko makamancin haka kiyaye mutum zai gane wane munafiki ne a cikin sifofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in suka tabbata ga mutum gashi da yana sallah yana abuna maka mutum yana iya cewa wane munafiki ne saboda Umar radiyallahu anhu eh, babu nassin aya da ta sauko ta ce abla bin ubayi bin salul munafiki ne amma ayyukansa da yake yi shi sama shi shugaban munafikai ne waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai munafikai ku musamman a rayuwar madina waɗanda sifofin da suke da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine tabbatar wa sahabbai da kawai suke ta wani munafiki ne duk da cewa munafurci yayi tsanani ta kai ga matsayin da har mala'ika jibrilu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sunayen tashin munafikai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Hudhaifa Hudhaifa al-Yamani sahibu sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabucin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, shi kadai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu to ba za ka yi kirjadon cewa wani munafiki wani saboda wani dan abu da ya hada sai in ya tabbata misali ah, cewa wani munafiki ne wani sa'i zaka ga mutum yana sallah yana kuma ma yana zagon ƙasa ga addinin musulunci yana zagon ƙasa ga musulmai yana zagon ƙasa ga eh, duk wani abu ta harka ta musulunci shi wannan abu na baya masu wani zaka ga shi musulmi na ma baya kun a na harkar musulunci ma gare shi meta wani abun duniya da yake tunani don haka zai iya zagon ƙasa ko kuma ya sakon rikon sakainan kashi ga musulmai ko musulunci wannan duka sifofi ne na munafiki to wanda yake nuna shi munafiki ne amma abun duniya ce fifice shi musulmi ne amma abun duniya ke fifituwa akan riko ga addininsa ba yana shakkan a jingina shi zuwa ga addini zai iya yin ƙarya don idan bai yi karya ba ba da za a yi ya cuci musulmi ko yaudara sai in ya zo ya faɗi abun da ba haka ba ne gaskiyar abu ko ba haka ba ne a zuciyarsa amma zai faɗa da baki yana sifa ce ta munafurci sannan abu ne yaudara karya alƙawari kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da tsananin jajircewa akan kusuma ba tare da hujja ba amma ya kusuma ne na ilimi mutum ya tsaya yake magana da ilimi da dalilai wancan ma ɗalibin ilimi yake kawo dalilai da hujja akan fahimtarsa wannan ya buga wannan ya bugo akan ilimi wannan halal ne ya halatta a haka don fahimtar hakikanin gaskiyar menene abin da musulunci ya tanada sai an goga da ilimi har a je a yi ittifaki akan abin da yake shine daidai amma jayayya kawai na wato ko neman matsayi ko neman wani dama ko kuma a muzantawa ko kuma rusa addinin musulunci shine kusuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi na sifar munafikai don ya ya gajirce akan abu kai ba a iya kaule shi ko da ke baya son gaskiya da sauran wasu abubuwa na sifofi su girman kai da sauransu duk suna daga cikin sifofi na munafurci waɗanda waɗannan duka su su alamu ne na munafurci alamu ne waɗanda suke nuna abu to idan mutum ya ga tabbasuwa ne banda cutar da musulunci yake to in ya ƙi masa sallah kuma ya ƙi ya yi masa istighfari wannan babu laifi cikin haka dukkan wanda ya bayyana sifofin munafurci suka tabbata gare shi ai in mutum bai masa sallah ba kuma ya zamanto bai masa istighfari ma'ana bai roƙa masa Allah gafara ba bai roƙa masa Allah rahama ba bai yi wa wannan mutumin addu'a ba saboda ya fahimci munafurcinsa da rashin tsayawa a yayi wa addinin musulunci gaskiya balma yana iya kawai shirin rusa addinin musulunci tare da haɗin kan waɗansu to wannan mutum in ya tsaya bai masa sallah ba ya yi daidai da nassin alƙur'ani da kuma tsarin da addinin musulunci ya gino aka yi, ya kuma gina mutane aka yi. to shi ne bai halatta ba irin waɗannan a nema musu gafara ne haramu ne al-kufar wal munafiqi shine a nan ma idan ka duba za su ga wal munafiqun nan ya abuna humul ladina menene humul ladina yu'linuna al-kufra a kuma da zina yi buɗi nuna kofura wa yi zuhiru na islam a ɓoye kafirci a bayyane su musulmai ne wa inna ma ya bayyana kufruhum bima ya tarashah min kalimatihi kaga min kalimatihi a zaka ga yawanci daga kalmomin su za a iya gani kare shi ma abinda suke abin من كلماتهم من كلماتهم من ال من ال من الغم على بعض أحكام الشريعة kaga su ringa sukan wasu hukunce-hukunce na shari'a daga wanda wadannan kalmomin alama ce ta munafurci a ce shari'ar musulunci ta ce ga yadda za a yi ka ga mutum yawanci yana sukan wasu abubuwa na shari'a wani alama ce ta munafurci da kuma tabbacin cewa mai yin haka tabbas akwai da tattare ne don shari'a ba mai shara'anta ta sai Allah da to duk lokacin da kaga wani ya wayi gari abuna eh, irin haka eh, yake gani eh, to to tabbas wannan akwai akwai abuna akwai alamun akwai munafurci akwai sifa na munafurci tattare da shi wattijaniya kuma yawa da kuma eh, mutum ya rinka ganin cewa kamar shari'ar musulunci din hakanan yana neman eh, ganin kasanta da na kasanta da rashin wato rike ta riko na gaskiya ta wani kaurace mata da rashin son a jingina shi ga ita wani shi ne wa zalihim annaha mukhalifatun lil amali eh, wa zawq da lil aqli wa zawq afwan da kuma yawanci rayawa da ke cewa shari'a tana ta saba da hankali masu auna hankali su gabatar da hankali akan nakali akan shari'a wannan kiba ce ta munafurci ma'ana mutum ya rika auna Kira musulunci da wani irin yanayi na na zamananci za ka ga abu ne waɗanda waɗansu mutane miyagu suke amfani da su a yi sako-sako da harkar addinin musulunci ba zafafawa a'a ba kaza kaza ka ana karewa. ga ana ana mutane ana da yin wata na ita ba ko su labarbaru ana ta kawo su misalai su dole fa an san cewa zamani ya canja dole sai a yi dan sako sako a gauri ya kuka maza da mata a dan yi waye a yi wa duk irin wannan sako sako da wanda suka tsaya don yin wannan yau a rika kirkiro mutane ko a anguwa ko abu nan a zuwa dan yi wani taro kamar wa'azi wa'azi kamar taron abu nan duniya duniya kamar lahira lahira haka irin waɗannan abubuwa sai a sanya wasu mutane su ne tsayayyu wajen shirya irin wannan taron da bayanai a irin wannan wai za a gan wayarwa da mutane kai su gane addinin musulunci ba a rike shi da zarafi ma'ana guluwi rike addinin musulunci ya wuce gona da yi wancan haramun ya mutum ya zo yana yana wasu abubuwa da ke saɓani ya wuce inda shari'a ta tsaya wannan haramun ne amma kuma a lokaci guda sassauci a zuwa ana a canja wa mutane kinani wai dole sai mutane sun sun kyamaci wasu abubuwa na musulunci ko kuma sun rage sun daina abin nan Wani shi ma haramun ne yin haka munafurci ne yawa wani suka yi jiri suka wuce gona da iri harijanci ne har ba addinin musulunci ba ne har kuma wanda suka eh, suka zaɓi a ma abu ne dole a rinka yin sassauci za ka ga abubuwa da yawa a yanzu ana sassauta wani kai eh, eh, da za ka yi magana da iyaye waɗanda suke raye da cije ba za su yarda cewa abun da ake na wani sun gamsu cewa musulunci ba ne a wani abun in an yi wani abu haka ne sai ga an yi wani shirya wani abu na musulmai an ja hankalin su zuwa ga gurin saboda ana so a tattauta abubuwa ana rage muku ƙarfin imani da imani da haka da haka da haka har mutane su soma rena ko suna ganin cewa wato tsohon yayi ne tsarin addinin musulunci da kaɗan kaɗan kawai shi ana raba mutane da addinin musulunci da kaɗan kaɗan shi kenan kawai sai abu nan yanzu to yawanci irin wani abubuwan suna fitowa masu tsayawa akan wannan wasu ji ta bincike su ji ta nazari ga ana sa mutane a gidan rediyo a gidan tv da social media da sauransu suna faɗin maganganu daban-daban na suka ga musulunci ko a dinga shirya wasu diramomi waɗanda suke na suka ga musulunci a kai kai abuna a ne, in an zo bangaren auratayya kaga ana maganganu a dole kawai wani ta za a fage da cewa eh mutane kafi aure daya biyu uku hudu ko makamantan haka in ba su da hali a in tun ana faɗan wannan har ya dawo sai an dabarbaro an zagaya muku cewa kamar ma aure biyu uku hudu wannan abu ne matsala ne sai ga kawai wa hali shine alqur'ani ne ya tabbatar nafsi ne na aya nafsi ne na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan ka lura da yawancin maganganun mutane sai ka ga gaba ɗaya ƙarshen ta in za a fake ne da farko ana ce a ah, ya kamata gashi ana ta aihuwa sai sai ka ji ana wani suka sukan addinin musulunci ne gashi ana ta aihuwa ba a tarbiyya ne a jama akwai wannan sakacin ko ya za a yi wani ko ɗa ɗaya ya aihuwa yana da sakacin da ba zai tarbiyyar wani kuma inda Allah zai hore masa ƴaƴa ɗari da izinin Allah zai musu riya. ta to amma sai zo aikin su ga mu musulmai kawai duk an cika aihu a a a kaga wannan suka ne ga kan mutum amma a dabarance ba za ta to kai tsaye ana ganin ku za a fake da wani abu ne sai a ce yaran mu ne suke almajiranci yaran mu suke waye wa sai a eh, eh, to ba muna ta eh a irin wannan amma a daina fasukan musulunci ya yarda fakewa da wani abu na ƙarya to duk munafurci ne ya zaka ga yawanci ake abuna ake kawo shi ake ake shigar da yawanci ba komai kawai za a rika tattaro wa mutane ana ana ganin ku yi su cewa kuna kun gamsu eh ai abu nan ba kan mutum je abun da yake so a aika masa eh, kudade yayi yi presentation shi kenan ya gama ya je ya gabatar da makala ko ya gabatar da kasida wasu mutane daga kasashen duniya inda ba musulmai ba suna suke koya mana rayuwa a bisa irin tsari na sai a sako wasu abunan eh, wasan kwaikwayo da diramomi ko ta ina idan ka lura da ita da nau'i na sukan musulunci sai dai ba kai tsaye ba eh, in ka lura sosai ne to ina wani abubuwan gaskiya da masu tsayawa don a yi wannan da duk wannan munafurci ne shine abin da yake faɗa wannan abin nan ka ga mutum yana yana yana sukan abin da shari'a ta tabbatar nassin alqur'ani ya tabbatar da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi haka ya bar sahabbai kuma haka ya gina su aka yi amma sai ga mutane kawai sun zo suna ta zagayawa ana so a kakkace abin da yake sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam a rabu mutane da su sai ka mutum kawai gaba ɗaya a wani tunaninsa wasu yan abubuwa a shi yanzu a abuna eh ya riga ya gane ya ɗoru in dai samu yaya biyu ko uku kawai ya tsoke shi kenan menene babansa kuma ya yi su wajen su ashirin da sauransu kuma ba abun da ya gagare shi da ikon Allah amma shi yanzu za ka gaya cewa duk waɗannan tsare-tsare ne na yahudu da nasara waɗanda musulmai suka zaunu a kai a zamanin mu ne yanzu yawa har ma a iya samun mutum ya zo ya ta muku lekta wai na sai gamsar da kuwa irin wani abubuwa a ta sukan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa eh, ganganci da ƙarya duk wannan munafurci ne Allah ya kiyaye so irin wani abubuwa dole ne a lura da su sosai ah, za ka ji ita ana irin yabo eh, akwai malamai masu tsanani wanda ba sa wayewa su kullum kawai suna nan kansu cikin duhu akwai malaman da suna da wayewa a zo a yi sassauki a zo a haɗu a abin ya kamata ka gane siyasar duniya ta canja ba kullum ka wani za ka biya kalma ta kafirci ba kullum ku ne ku ce wai sai aya sai hadisi ba in mutum ya faɗi wannan ya zama kafiri ai har abada sai aya sai hadisi bisa fahimtar magabata ce amma yake su ya ce ya kawata ka gane siyasar duniya ya kawata wasu malamai su gane siyasan duniya ba kullum su makale suna cewa sai ayatar wannan kafirki ne wannan faɗin wannan magana mutum wace zo shi waye ne waye ina ne waye ne kake nema a duniya me ka isa ma ka sai kai waye waye waye dan kawai to in kin aya da hadisi shine wayewa Allah ya kiyaye mu da wayewa irin wayannan da sukan musulunci yana yana nan yana tafiya cikin mutane da yawa a zamanin yanzu gaskiya akwai abun tsoro sosai da za a na. sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayyana a riko da addinin musulunci a ƙarshen zamani wato abu ne mai wuya kamar riko ne da gaushin wuta in dai ka kwatanta riƙewa to duk idon kowa akan kai jira ake kai laifi a bara in dai ka kwatanta riƙewa ko ba kai laifin ba ma sai an ƙirƙiro abun da ba ma laifi ne an bara to saboda haka amma kariya ta Allah subhanahu wata'ala ita ce take kare kowa Allah ya tabbatar da mu akan addini saboda ya ce wa zamu mu annaha mukhalifatun lil aqli wa zawq gani wato a rinka raya cewa bin shari'a ya saba da hankali cikin eh, wani abubuwa ne yanzu kawai ka ga mutane suna wani amfani da hankali wai an kawo muku mata da kayan ya fage ne wai tana gamsar da ku wai rayuwa a ta ko a tv ko a wani wunan kaga ka kafi kawai jajjar tsarin ta kawai ko ko dai na ka saba wa Allah da saba shari'ar Allah wai ita suke fahimtar da ku yadda za ku yi da 'ya'yanku yadda za ku yi da matanku ita za a yi ita take karantar da matanku a addini kawai wani wani malamin magana ya zama tuka da warwara Allah wannan dole ne a lura da da irin ina abubuwa da sauransu da ta kawai ta kutsa na. a shiga cikin mazatar a shiga can a guna a wani na shi ne shi ne ka sai abu ba wani kunya ba kuma za ta zantar da kuwa ɗin mutum a duka irin na abubuwa da suka shigo mana a yanzu to dole mutane a rinka kaka tsantsan ana kuma neman tofiki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk da haka za a yi ta sukan musulunci ana ragewa ana ragewa masu sauran hankali a jikin suna nan suna karewa ana ragewa matasa suna tasowa ana soka musu wancan ana karkada addinin musulunci a akwai kasashe da na duniya yanzu ka shiga musulmai ne casa'in bisa ɗari amma za ka rasa inda musulunci ga masallaci lafiyayyu an gina su yadda ya dace ga komai da komai ana kiran sallah in kai ka samu kawai sau ɗaya bai shiga ba kuma na ma duk da dai tsofi kawai ina matasa suna can daga shan taba da waye-waye da sauransu da me ba sa sallah cewa kasashe da kuma na musulmi amma ba sa sallah matasa ba sa sallah to da ka yi za ce abuna a kakkaɓe mutane duk irin wani abuna su eh, to irin kasar da aka waye da irin wani to su ne za ka gan su ginannun kasashe ba tashin hankali a kasar za ka zama tashin hankali a kasan inda duk ake kokarin kamanta addinin musulunci to nan yawanci za ka samu tashin hankali za a cinna wuta ko kuna so ko ba kwa so a rinka wa yan uwanku kuma makamai ba ƙarya ba eh, eh, idan abun da ba su da cuta ina ke samun makami ake kashe mutane duk wanda yake gefe yake kashe mutane ta ina ya samu makami kamar ƙiran kasashen waje makamai kira masu kyau a yi su a yi a ta ina suka shigo daga ƙasar da biyu kawai da wata fitina ne ake tunna ta ake so kawai ah, wani a yi ta yi shi kenan shi ta kawai wanda duk ya ga dama ya ja da gefe ya zaɓi abin da yake so to akwai masu ƙarfafa shi suna nan don dama ana so ne a rusa al'umma Ai yi har sai an kakkaɗe mutane daga wani duk tunani na addinin musulunci shi ne sai abu nan in mutum zai addinin musulunci ko a ɗauke shi a zurfafa shi ya yi nisa ya koma tunanin duk sauran musulmai ba musulmai ba ne so da ka zubar da jinin su ne. sauƙi ne haka nan ma matsala ne kuma har yanzu ka ce waje ana yin irin wani abubuwan a yankunan da ba musulmai ko ƙasashen da ba ƙasashen musulmai ne ƙasashen musulmai ne ko ina da kaji wuta ya kama to da ƙasa. Eh, duba libya kasan ba kasan musulmai ba duba iraki ba kasan musulmai ba duba syria ba ma'ujan irin addinin musulunci ba ba kasar musulmai ba duba yaman ba tushen kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga can suke ba to yanzu sudan ba kasar musulmai ba duba yanzu ethiopia to eh, saboda irin wani abubuwa to shigo najeriya idan ka gwada gwada duba jihohin ina ne cikin jinin su to wannan shi ne kawai gaskiyar magana Allah ya kare kuma duk ina gani ba za su nasara ba sai da eh, yan cikin gida yawwa haka shi yasa shi ne irin wannan munafurcin a sussoka mutane وقد أشار إلى هذه بناء الحقيقة ربنا ربنا تبارك وتعالى في قوله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أبغانا ولو نشاء لأريناكم فلا عرفتهم بسيماهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحم القول wala ta'rifannahum fi lahnil qawl am hasiba alladhina fi qulubihim marad an la yukhrij Allahu abghanahum ko ko wanda suke da ciwo a zuciyarsu na munafiki suna tsammanin cewa Allah ba zai fito da wato kaushin kyamar mutunci da ke zuciyarsu ya sun ɗauka Allah ba zai bayyana ba to idan aka tashi baira ne ga mutum yana faɗan maganganu dole ya kamata a fahimci addinin musulunci ba fa kaza kaza ne. to dole a rinka sauke ana a irin wani na auren shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari Allah ya kurje ba mu abuwa Allah ta walau na sha'u la araina ku wallahi da mun ga dama da mun ga dama da mun nuna ma wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki fala arattahum bi simahum amma dai za ka rinka sanin su bi simahum da kamannin su da halayen su da ɗabi'un su wala ta'rifannahum fi lahmil qawl za ka san su cikin maganganu musulmi amma sai rinka sukan musulmi sai rinka sukan musulmi kuma a fito a ce a ta abuna eh, an yi kaza a a abuna eh, eh, an ce an ce za a yi za a yi kasuwanci to ba zamani ne ya nuna to don ka ce abu kaza haramun ne a ba za a karɓi lawan ba a ba za a yi wane ne ba a'a ya kamata kawai wannan a yi empowering mutane ana karfafa mutane ne to don cibiyan ta ce kaza a ko wani banki ta ce kaza ko kuma a a yi faɗin wasu abubuwa a ɓangaren tattalin arzikin mutane na mafi ga an cuccusa musu wani kinani in an fito ta nan a fito ta kan a harkar sai an sa su sun karɓi kuɗin da Allah ya ke kar su karba. nan ma suke da aiki da dabarbaru a shigo da can a shigo da can a wunan to ina da abubuwan dole eh, ina zo a wata wakiliya shi ma a yi ta yi a sossoki duk abun da musulunci ya sanar to wannan shi ne gaskiya da tarifan mu mun fila hanyar kawo a yi ta maganganu na suka ga addinin musulunci allah ce wallahu ya'lamu a'malahu allah subhanahu wa ta'ala ya san duk abin da kuke na ayyuka Allah ya san wani shine ala tibobi na munafirci yawa da haka eh, wal munafiqin li qawlihi li qawli Allah tabaraka ta'ala wato haramcin yin talla ga munafikai wancan nan inda yake da munafiqin shine muka karanta hashiya da take kasa yawa in an koma cikin nassi da yake cikin littafi kuma da yake wa tahrimu salatu wal istighfar wa tarahum ala al kufar wal da bai halatta ba ya zama haramun kai tsaye a yi addu'a ko a nema wa gafara ko neman rahama wa kafirai ko munafukai bi kaulin lahi tabaraka wa ta'ala saboda fadin Allah matsarkaki madaukaki wala tusalli ala ahadin yin mata abadan wala kuma ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum ya kai muhammad sallallahu alaihi sallam. daga nan kuma dukkan al'umma har ranar tashin alkiyama aiki da ayan ya zama wajibi akan kowa Allah ta wala ta salli ala ahadin minhum ma abada kar ka yadda kai sallah ga wani ɗaya daga cikin su su munafikai wanda in ya mutu abadan har abada da dai farka sake wannan yayi sallah ne wa abdullahi bin ubay bin salul saboda ɗansa ya roƙa ɗansa kuma sahabi ne mutumin kwaye shi ko munafiki ne ra'isu munafiki to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce masa daga yau kar ka sake yin sallah wani da ya rasu daga cikin su ko ya mutu daga cikin su munafikai har abada kar ka sake wannan ya nuna dukkan al'umma bai dace su sallah wa munafiki ba har abada wala kuma ala qabrihi ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka tsaya akan kabarin munafiki tsayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kabarin mutum yana sassauta masa abubuwa da yawa da bala'i haka nan balle ma addu'a innahum kafaru billahi wa rasulihi lalle su munafikai sun kafirce wa Allah sun kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa matu wa hum fasiqun sun kuma mutu suna fasikai أي وماتوا وهم الخارجون عن طاعة الله ثم تسنى وأن سكة كدك بين الله كركا كركا بيس كركا يمس كلا ثم كركا تياع عشان كبر يمس وتبقى نزيد الآية نعم وقالوا جعله عيسى صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت اليه حتى وقفت بنا ورحمه حتى وقفت اليه فعرفت بثوب قول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع على عبد الله في قريب فقال يوم كذا كذا وكذا حالك أن يقول عليك أن هذا وأحسنك على الراكبين وبعد وتوكل على الله الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقل عني يا عمر فلما حضرت عليه قال إني قدير أقدامكم فلشيء يقدر حقه أو لا تسلم في الأرض كثرت من سبعين مرة فإن ترى لو أعلم أني يجب على سبعين أو بضيع يجب عليها قال إنه خالق قال فمنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ معه ونسأل الله أن مع القرآن على قوله حتى تلغي ثم ترى فلم يمكث إلا يميلا حتى هذا الآتان البراء ولا يصلي على أحد منهما الصلاة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره dalilin saukar wannan ayoyi shine marawa abdullahi ibn umar wa abu shine abinda abdullahi ibn umar da babansa umar dan khattab radiyallahu anhuma suka rawaito wa siyaqu lahu amma siyaqin da yake nan shine ga abla ibn umar din riwayan sa ne biyakin sa lafazin sa da ya amfani da a wasiya siyakin umar ne radiyallahu anhu ai wannan siyakin umar ne radiyallahu anhu yake cewa lamma mata abdullahi ibn ubay ibn salul lokacin da abdullahi ibn ubay ibn salul ya mutu shine ya rabi'ul munafiqin kenan in dai munafurci ake nema to ba kamansa ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum kuma yana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi za a yi sallah da shi za a yi komai har a tafi jihadi tare da shi sai dai shi ya karyar da mutane a Uhud shi ne wanda ya fi kowa ɗawainiyar yada labarin tukan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sukan Aisha radiyallahu anha shine wanda zai tawalla kibarahu minhum lahu adabun azim abdullahi ibn ubay ibn salul shi duk abin da za a yi a soki addinin musulunci to anan yake kama ba zai fito kai tsaye ya faɗa da addinin musulunci ba kaga eh, eh, shi ya ɗau ya haɗa labarin cewa masu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kayi alfasha kaga wannan eh, abin da ba za a taɓa tsammanin ka ba kuma bai yiwu ba kuma bai zai yiwu ba insha Allah to amma ya yaɗa kaga a ce da yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yaɗa wannan magana wanda yake son mutum na gaskiya musamman a harkar addini ko abin da yake gaskiya ne in ne mummuna abu ne baya son baya son yaɗa shi ko da da gaske ne balle ƙarya kawai iftira to Abdullahi bin Ubay bin Salul shi duk harka ta munafurci na neman sukan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yusa addinin musulunci Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi ake haɗa ka yayi to kawai da ya mutu ɗansa kuma sahabi sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salihin bawa kuma baya tare da babansa ko na minti daya a irin wannan ra'ayi amma kuma da da ya mutu sai ɗan ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam na farko ya nemi Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi a baya rigar da yake sawa ya yi wa babansa likabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya bashi so da yana jin nauyin dan na biyu yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah na uku yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka gawan ya tsaya a wurin yi ayyuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowane kabari ne to falala ce ga mai kabari to biyo da ki wannan shine a lokacin da shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ya mutu dan sai gai da wannan a du'iya lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yusalli an je an kira annabi sallallahu alaihi wasallam don ya zo ya masa sallah falamma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar radiyallahu anhu ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai je ya masa sallah wa sabtu ilaihi mai tsalle na tsaya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam hatta qumtu fi sadari har na tsaya a gabansa na hana shi wucewa na tsaya a gabansa fa akhadtu bi thawbihi na rike rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi ina ja fa qultu ina ce masa ya rasulullah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam atusalli ala aduwillah yanzu za ka je ka yi sallah wa maƙiyin Allah irin abun da yadda ya yi irin abun da ya yi gari Allah bin bai bin Salul kullum da shi wato babu abun da mutum zai yi ya cutar da mutum ya azabtar da shi irin munafiki munafiki harkar munafiki eh, ta ba ta da sauki ko ka ya za ki jarkil asali minan na duk abin da za ka yi karka munafiki mutum kar ma ka yi munafiki kawai a rayuwa yau ka yi saraha sai dai ka yi hikima kawai in za ka faɗi abu ka faɗa da hikima yau akwai abin da in ka yi saraha nan kuma zai iya ɓallo wani abu ana in ka fito fili ka faɗe shi amma kuma bai kamata ka ɓoye gaskiya ƙarshen da sai muke zama munafi to amma ya halatta wajen faɗan gaskiya a faɗa da hikima don wani tayi faɗan ta kai tsaye a wasu gurare yana iya jawo ah, wani abu daban sai ta Allah ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana yin hikima wajen magana da isar da sako a matsayin sako na gaskiya to isar da shi hikimar wajen isar da shi yana da muhimmanci wani zai ce tun da gaskiya nake wa ɗansa bari faɗai ta ko ta halin gaga to sai zama kuma ba a samu hikima ba don ba za a gamsu ba gaskiya ka faɗa amma sai ka zama mai laifi in baka yi ta ba saboda ba ka faɗe ta da hikima ba to ana buƙatar hikima to amma munafurci hikima ko ba yana nufin munafurci ba yau munafurci shi daban hikima kuma wajen faɗan gaskiya shi kuma daban hikima wajen faɗan gaskiya yana gamsar da mutane su gane abin da ake nufi sau da yawa rashin hikima yana sa mutane su bijire wa gaskiya saboda ba a yi hikima wajen faɗa ba ga shi kana ɗauke da gaskiya amma ina rashin hikimar a faɗa ta yadda ya dace ya sa mutane su kyamaci abin su kaure cewa abin to wannan duka suna daga cikin abubuwan da ya zama wajibi a lura da su haka umar radiyallahu anhu yana jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar yi sallawa abdullah bin ubay bin salul yace ya rasulullah atusalli ala aduwillah ibnu ubay bin salul dan ubay dan salul wannan makiyin Allah da shi aka shirya duk inda za a cutar da kai wa kad qala yawma kaza wa kaza kaza wa kaza wa kad qala yawma kaza kaza wa kaza ranar kaza ma shi ya rinka faɗan kaza ranar kaza kaza maganganun shi ne wala ta'rifanna fi lahnil qawl la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz min hal adall duk wannan maganganu irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul bari kawai in mun je Madina mun san yadda za a yi kawai da daga yanzu manzon Allah ma sai mun takura shi daga yanzu shi kaza sai wai in wannan maganganun munafikai za mu san yadda za mu yi za mu san yadda za a yi kaza za mu shirya za mu abuna duk wannan tsare-tsare na munafiki to Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya yi shi ne a ina da gela wata al'an da yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah zai masa sallah a'adil alaihi qawla abunan qawlan Umar yace ina ta irga masa irin maganganun da Abdullahi bin Ubay bin Salul yayi a rayuwarsa amma me yasa zai masa sallah alaysa qadina haka Allahu an tusalli ala almunafiqin har Umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ba Allah ya hana ka karkai munafiqai sallah ba فقال هر الله يكفي مكا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم الله يكفي مكا ko ka nema musu gafara ko ka bar su baka nema musu gafara ba da za ka nema musu gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta musu ba ba Allah ya maka haka ba fata bassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi sallallahu alaihi wasallam yasa ba mai iya yin hali irin nasa daga rafi ana tina masa amma ina ya yi murmushi ya jure so da daraja da salamatu sadar da yake da yana da wankakkiyar zuciya yana da haƙuri yana da juriya so da ka yi sai dariya wa ƙala sai ce akhira almi ya umar matsa ka bani guri ya kai umar matsa ka bani guri falamma aktartu alaihi uwa radiyallahu anhu yace da nan yawan ta gaya masa ina ta faɗa ina ta faɗa qala sai yace inni kullirtu eh ai dadi aka bani da Allah yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ai dadi ne Allah ta ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara an bani zabi kenan zan iya nema musu zan je bari nema musu fastartu to ni kuma na zaba kad qila an ce mun ne istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka nema musu gafara ko ka basu in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allah lahum in za ka nema musu gafara sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law a'lamu anni in zittu ala 70 ghufira lahu la zittu alaiha yace wallahi da na san cewa wannan Abdullahi bin Ubay Salul in na ƙara tun da Allah ya faɗi adadi saba'in istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum saba'ina marratan inda za ka nema musu gafara sau saba'in fa nan yaghfir Allahu lahum yace wallahi da ina da ilimi na san cewa in na ƙara akan saba'in din to wannan abu da ubay ibn salim zan masa zan nema masa gafara zan ƙara akan saba'in din don Allah ya gafarta masa amma ina abdullahi ibn ubay ibn salul Allah ya ce wallazi tawalla kibarahu minhu da huwa adabun azim yadda aka yi wa wasu albishir da aljanna haka aka masa albishir da wuta saboda haka qala innahu munafiqun kuma radiyallahu anhu yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu munafiqun wannan mutum ko munafiki ne to kaga ta ina Umar ya san wannan ba tare da saboda abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa da kuma abubuwan da alqur'ani ya faɗa cewa in kaga mai yin wannan munafiki ne qala Umar radiyallahu anhu yace fa salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ka sai manzo Allah sallallahu alaihi ya tsaya kawai ya kabbara wa sallaina ma hu da mu sai muka bi sau muka yi sallah tare da Annabi sallallahu wa masha sallallahu alaihi wasallam ma'ahu Annabi sallallahu ya tafi tare da gawar Abdullah bin Ubay bin Salul fa qama ala qabrihi kuma ya tsaya akan kabarinsa har aka gama hatta furiga har aka gama gunne kamar yadda kansa ya roƙa sun man sarrafa sannan su kuna na sulalai sunan ya tafi sannan a yankus illa ya tsiran annan sulalai sunan bai ɗan wani lokaci ba daga rabuwa daga bunne abla bin ubayi bin sulul ɗan ƙaramin lokaci hatta na da lafiyar ayatani min bara'a sai ga ayoyi biyu daga surati bara'a Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada daga yau kar ka tashi sallah akan wani daga cikin su in ya mutu duk wani munafiki in ya mutu kar ka tashi sallah akan abadan kuma har abada wannan doka ne wala ta kuma ala kabari karka tsaya akan sa har abada innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun lalle su sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka mutu suna fasikai don haka ma'ana sun mutu suna masu kin bin dokar Allah kawai daga yau doka ta sauko qala sai umar radiyallahu anhu yace fama salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala munafiqin daga ranar annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake yin sallah ba tun daga bayan wannan akan wani munafiki wala qama ala qabrihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake zuwa kabarin wani munafiki ba hatta qabadahu Allah har Allah ya karbi rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam qala yake fa'ad qala fa'adtu ba'd fa'adtu ba'd ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita sai daga baya nake ta ta mamakin yadda na yi jara'a yadda na yi jarumta na tsayawa ina jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare je yi masa sallah in ce wallahi sai daga baya ta tunanin abu yaya aka yi na jajirce na yi jara'a wani na rinka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar yayi kar yayi abu abuna fa ajibtu ba'd ba'd min jur'ati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina yawma idin nayi ta mamaki yanda nayi ta masa abuna wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa sune eh, Allah ne ya sani mafi sani eh, sannan manzon sallallahu alaihi wasallam to kaga anan ya nuna rashin halaccin sallah gare su kai tsaye da wannan hadisi musamman abin da ya faru da shi abdullahi ibn ubay ibn salul akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari da imam an-nasa'i da tirmidhi imam tirmidhi wa ahmad imam ahmad duk sun kawo hadithun an umar daga umar wa ziyarati al-ula wa thaniya wa al-khamisa wa thamina wa tasi'a li ahmad wa tirmidhi su ne yawanci ƙari ne zaga yana sasa a cikin lambaka haka na abu ne yawwa وصحاو إيه، حسن الترمذي كما ان لم دك وان لم قال قال والزيادات الاخرى للبخاري تورن قال قال كما امام البخاري ني الا الثالثه فهي لمسلم ذلك قال نشيدا ومن روايه امام مسلم وللبخاري من حديث ابن عمر والزيادة والزيادة وللبخاري من حديث ابن عمر والزيادة الثانية أو الزيادة الثانية آه، للطبري آه to kaji na biyu kuma wannan ga imam tabari rahimahullah kama fil fat kuma da yake cikin fatul bari kuma da wani bukhari sannan bukhari ya rawaito hadisin wa muslim wato da wannan nambobi din in ka duba wannan nambobi da ka samu haka nan muslim shi ma da nambobin wannan sa'i a da wannan arqamun wa tirmidhi shi ma haka wa ibn majah shi ma idan ka duba wadannan mujalladai da shafi Walbai baihaqi shima da waɗannan shakuka da mujalladin wa ahmad da imamu ahmad min hadith ibn umar duk sun rawaito shi a wannan hadisin ta hanyar hadisin riwayan abdullahi ibn umar wa fihi min az-ziyadat daga cikin riwayar ibn umar din ma akwai kari amma kari na biyu a cikin wannan riwayar da kuma kari ta shida wallahu ta'ala alim wannan ya nuna Abu nan da halarta ba a yi tallawa waɗanda suke munafukai da kafirai ko a nema musu gafara ko a nema musu rahama ko a yi musu addu'a idan sun mutu wani shine shari'ar musulunci ta kanada sannan a yi taka tsantsan wajen kar a zama abu na mutum ya zama munafuki a lokacin da ake shiga cikin mutane ba tare da sun ankara ba a sa su yi wasu maganganu a game da addinin musulunci kamar suna ganin wato gyara ne ko kuma a'a zamani ne ko kuma a'a wasu abubuwa duk yadda zamani ya kai da canjawa da yadda yake da sauransu addinin musulunci yana nan garo alkur'ani yadda yake haka yake da kuma alkur'ani ya yi daidai da kowane zamani kuma ba abin da ya da sai zaman lafiya da nutsuwa da dukkan alkhairi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun da ta tanada illa zaman lafiya da nutsuwa da dukkan alkhairi dukkan alkhairi ya taru cikin bin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sharri da bala'i ya taru cikin bijirewa alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon tsayawa wajen riko da su a rayuwar mu gaba daya da zuriyar mu da iyalan mu wallahu a'lam alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh

ma da yawa inna kuma wannan shi ma daraja ne qumu fa sallu alai inna akakum qad mata nan bi baladin a ɗaya ɗan uwanku ya rasu a wani gari auka maka ala sallallahu alaihi wasallam wannan duka darajoji ne gare shi sai sa malamai suke cewa ayoyin ƙarshe na surat ali imrana suna magana ne akan annajashi na وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وانا درجة نقريش عشان أن تقعد آية سنتنا مغانا أكن تبيبون سكوها لين الله تعالى أعلم الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل لله نحمده اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما يعلم لا تعلم لا تعلم من البركه يا ابا بنصر الله وكما

wani da wani kada na alkhairi da ya sa a gaban ka wanda ke ko ya na alkhairi da ya sa a gaban ka shafi shi da zuwa ga ya bashi na zuwa aiwatarwa wanda a cikin bakashi na wani jami mai albarka wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan bayan Allah da suka turo su bukatun bayan Allah su tsaya su da addu'o'i muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa addu'o'in mu su zama karɓaɓɓu a gurinsa bukatunmu allah ya biya mana bukatunmu na alkai wadda iyalinsa ba lafiya wani lokaci muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lafiya tana asibiti da wadda take nakuda ya tsawaita muna fatan allah su ke ta lafiya ya ba ta juriya kwaye da wadda aka fara faɗa kamar rashin lafiya ko wanda aka ɗauke masa shanu ko kuma shanunsa suka bata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dawo masa da shanun Allah ya bayyana su Allah ya bayyana su Allah ya ba su dawo Allah ya dawo da su inna Allah ala kulli shay'in qadir da kuma wadda aka karbi takardunsa don neman aiki Allah ya ba da nasara wadda da masu rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda yake ganin alaman wani alkhairi da yake tsammani muna fata Allah ya sa ya zama alkhairi wanda ya sa aure a gaba Allah ya ba da nasara Allah ya sa a kowa da wanda abin yake da ba su suka Allah ya ba shi ikon biya dukan mu gaba daya kowa irin bukatun da yake da ita ya Allah muna roƙonka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya inda suka samu tsawon lokaci cikin rashin lafiya da jinya Allah ka ba su lafiya اللهم اغفر لنا امورنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم اصلح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم قضي لنا حوائجنا اللهم إنا نجعلك في نفور أعدائنا ونعوذ بك من شرور يا حي يا قيوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك